الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مسيح باحث السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da kasuwa a wannan yammacin asabar wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan farko a kalandar musulunci a wani shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don su gaba da karatun littafin mu na albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na tamanin da bakwai asali درسن da ya wuce mun cike ne a ƙarshen babu kutu sirri babin da yake magana a kan kiyaye sirri yau kuma za mu tashi babul wafa'i bil ahdi wa injazul wa'di babul wafa'i bil ahdi babin da yake magana a kan cika alƙawari wa injazul wa'di da kuma zartar da wa'adi idan kayi wa'adi din قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأنا آيوي da malam yi wa wannan babin kwalliya da ko a farkon babin dukkan su suna magana a kan suka alkawari aya ta farko ubangiji ce wa aufu bil ahd lallai ku rinka suka alkawari innal ahda kana mas'ula lallai shi alkawari abin tambaya ne ranar tashin kiyama wasu cikin tambayoyin da za a yi wa bawa ka yi kaza me yasa ka yi kaza me yasa baka yi kaza ba a ciki akwai tambaya akan alkawalla sawa'un alkawali tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda ya zakance ko makamantunsa ko kuma alkawali tsakanin shi da mutane ce wa وقال تعالى أبنجي تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم كتك القول الله إذا كل القول anan alƙawalin Allah ma'ana alƙawalin da kuka yi wa Allah cewa za ku bauta masa shi kadai ba tare da kun haɗa shi da wani ba kowane ɗaya daga cikin mutanen duniya ya riƙa alƙawari tsakanin shi da ubangiji bisa ga haka wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin kowane mutum cikin halittar duniya cikin bin adama ya alkawari tsakanin shi da ubangiji ya yarda Allah ne mahaliccinsa kuma shi kaɗai ne abin bauta to da haka wannan alƙawarin ya yake magana cewa ku cika ta hanyar gyara imani tsakaninku da Allah ko kuma ofu bi adillahi ku cika alkawarin Allah ma'ana alƙawarin da ya yi bayanin sa a cikin littafi sawa'un wanda kuka yi tsakaninku da shi ko kuma da kuka yi wa junanku sunan shi alƙawarin Allah duk da ba shi kuka yi wa ba gonan su kuka yi wa amma tun da shi ya sar'anta ya ba da dokar a cika su ya zama alƙawarinsa da haka in ka zurfar da alƙawarin da kai wa wani ko kai wa wanci to ka cika alƙawarin Allah tun da Allah ne ya sar'anta ina ba da ta'ala ya kun fahimta وقال تعالى يا أيها ubangiji ta'ala أوفوا ya وبيجي da يا imani ku cika al العقود yarjejeniya da kuka yi kowace irin yarjejeniya da kuka yi wa juna ku yi alƙawarin ku ga kun cika ta lafazin al'uqud jam'i na kalmar al'aqadu lafazin al'aqadu na ɗaukar ma'anar yarjejeniya ta cinikayya yana ɗaukar ma'anar yarjejeniya ta aikin leburanci ko kwangila yayin da aka yarjejeniya da ke za ka yi aiki iri kaza a baka lada kaza za ka yi aiki tsawon awa kaza ko kwana kaza za a ba baka sakamako ko lada iri kaza to wajibi ne kai da kai alƙawarin ka cika kuma wanda kai wa shi ma ya cika shi ne auku bil uqud وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وبنجري تعالى يا وطن بسكي إيماني don me kuke faɗin abin da ba ta iya aikatawa abin da ba da yake nufi faɗin wannan aya ya shafi dukkan wata magana da mutum zai da baka cewa zan yi kaza amma ya zo ya kasa aiwatar da ita a aikace kun da ayar ta ce lima ta tsuluna don me kuke faɗar ma la ta'lamun irin abin ma la taf'alun abin da ba ku iya aikatawa saboda maqatan inda Allah ya isa babban abin kama a wajen Allah ta'ala an taqulu ma la taf'alun ko faɗi irin abin da ba kwa iya aiwatarwa wato ba daidai ne ba da baki ka faɗa wa mutum ɗaya ko mutane da yawa cewa zan yi muku kaza ko zan yi kaza sannan kuma ka san ba za ka iya aikatawa ba faɗin hakan ka da Allah laifi ne faɗin hakan tsakaninka da mutane shi ma laifi ne sai dai a ce wani ya so wani amma da dukkanin su ne suka yi kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la tafalun duk da cewa a sababin saukar ayar da za ku ji malaman tafsiri suna faɗa cewa ayar ta sauka ne kan waɗanda suka yi da'awar a shar'anta musu jihadi yayin da aka shar'anta jihadi kuma suka tsorata suka ƙi fita to sai Allah ya yi annabin amuru ta, taquluna ma la tafalun dan mutum ke faɗa magana da za ku yi ba kun ce a shar'anta jihadi ko yanzu kuma ga shi an shar'anta jihadi kuma shi ke da kun kasa fita ألم تر إلى الذين كيل لهم كفوا أيدي وكم وأقيموا الصلاة واتو فرقوا لوكم كيتوا أشر أن تعمل الجهاد أشر أن تعمل الجهاد يا الله كفوا أيدي وكم وأقيموا الصلاة وكان يهمنا ينجو يعني، با مجمل كتاياتي لوكتي لله وفوديو كتاياتي لصلاة فلما كتب عليهم الكتاب إلا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وعلى كبسته أما عند ayoyi suka zo suka ce to yanzu an shar'anta jihadi an wajabta fita yaki kuma ko ga wani bangare cikin masu da'awar a shar'anta mana jihadin sun zo kuma suna jin tsoron mutane irin tsoron Allah madaukakin sarki au a da kashiya ko sama ma da yadda suke jin tsoron Allah kaga ayar sama din ko ta kenan da da wasu malaman tafsiri suke faɗa amma fadin ma'anarta ya tafi dukkan wani abu da mutum zai faɗa da baka cewa zan yi amma sai kuma zo ya ki ya isa babban abin kyama a wajen Allah ka faɗi abin da ka san ba za ka iya ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكون كان متفق عليه زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى na أنه مسلم an karɓo a jisir ga abu hore da Allah su kare da a gare shi lallai ce lalle man da Allah kira da musu tabbata gare shi ya ce ayatul munafiki salatun ayoyin munafikai uku ne abinda ake nufi da aya a alama alamomi na munafiki guda uku ne idan haddasa ka gaba idan yayi magana za ka ike yayi ƙarya to wannan alama ta cikin alamar munafiki wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari kuma zai saba alƙawari wa idza atumina kana idan kuma an ba shi amana zai ci amana to idan aka ce ajiye kaza tsare kaza yi gadin kaza to sai yi ha'inci kan abin da aka ba to wannan alama ce cikin alamomi na munafiki wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito al-imam muslim a riwayarsa akwai karin wani lafazi karin bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim wanda duk yake aikata wannan to yana da siffofi na munafiki wa in wa salla ko da yayi azumi yayi sallah wa za'ama annahu yace shi musulmi ne ko da ya ce ki musulmi ne za ka fito ko zan alamar munafiki ta tare da su, domin ƙarya alamar ce ta nifaka saba alƙawari alamar ce ta nifaka kan mutuncin amana ita ma alamar ce ta wato ainihin nifaka mutum wannan ne سنوان النبي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي an عنه عن ذكر Abdullahi عبد الله بن عمرو بن العاص الله تعالى الزابري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata da shi iyalan gidansa ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan sadiqan abu guda huɗu, duk wanda suka tattaru game da shi ya zama munafiki tataccen munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda kuwa sifa daya cikin su ta kasance tattare da shi كانت فيه خصلة من النفاق وينا ده وتصفة كنان لا يكون صفة في ممناسوتي حتى يدعها حتى إن يبرتا ذات صفة إذا أتومن كان إذا أكباس أمانة يزنت يايها إن وإذا حدث كذب إذا يزنتي يزنت ياي كريا وإذا عاهد غدر idan ya alƙawari sannan kuma ya yaudari wanda yawa alƙawarin dama ya alƙawarin ba don yi fita ba ya yi fita don ya yaudari shi wa sama fajara idan ya kai hukuma gaban alƙali kuma za ka samu ya yi fajir ka sama idan ya kai hukuma idan ya kai ƙara gaban alƙali idan ya je suka yi rigima da wani aka kotu to za ka samu ya yi fajin to malamai suka ce al-hujur fil khusuma sai daga cikin hanyoyi guda biyu ne duk wanda ya za a ce mutum yayi fajin fi al-khusuma na farko ya yayi da'awar abin da ba na nashi ba ya kai mutum tsara ya ce wannan motar ta hannun wani kawo rigar da ke jikin wani kawo gidan wani na wani motar ta kawo ta fulotin sa na wani wani abin da ba naka ba yana hannun ɗan uwansa ka yi da'awar ta ne kuma duk da haka ka yadda har a duku wannan fajirci ne na biyu ya kore abin da ya wajaba a kanka wani na bin gaba naira dubu ɗari naira dubu hamsin naira miliyan ɗaya ka ce sai sam ɗaya abin ka kogo a yi sai rigima kuma ka yadda har a je kotu a kan haka ka rika rantsuwa a gaban kotu cewa wallahi wallahi ba ya biya kogo alhalin kuma yana bin ka to duk wannan ya zama kusuma wato kafirci a cikin hukuma ke nan ba ka sama fajara yayin da biyu hukuma shi da za ta samu da yadda gaskiya to ko rubun gaskiya shi ne ko ya da aure hakkin da ba na shi ba ko ya kole hakkin wani a kansa ko wani irin da cikin wani ana kira sa alhudu da zuwa hukuma to tsakanin da Allah ya yi waɗannan kufofin ne su ka da mutane manzo Allah ce idan an samu kaya ta da mutum to yana da siffa ta munafiki ba za ta gushe ba har sai ranar da ya tuba ya barta za a ce ku zai ne ita to idan kuma hukun suka tattali da mutum to ya zama kayatakkan munafiki wanda na shirki kana munafikan khalisa kayatakke da babu shirki ma'ana ya zanto idan ya yi zance zai yi karya idan ya alkawari ya saba idan aka ba su amana ya ce idan kuma ku bai suna rigima shi da wuce shi ne da ya gaskiya lokacin da duk aka tashi da jima'a shi ka iya fasara da za ka sama fasara duk lokacin da ya hukuma baya da gaskiya to ko ai da ma rashin gaskiya a cikin hukuma ko kai da awar abin da ba na ba ko ka kore abin wani da yake ya tabbata akan ka cewa lalle akwai shi akan ka daji akan ka ko ne kake ba haka ba. mutum ya maka aiki baka biya shi kuɗi baka rantsa ka biya shi kaga na ai kana kore haƙƙin ka ne haƙƙin ka ne a ka yana da haƙƙi a ka ne ya yi maka laibiranci sauran kai kake ka biya alhalin ba ka biya shi ko ka ba shi wani abu ba shi ba sauran kake kuka ka ba shi duk wannan yana cikin al-ujur fil hukuma idza kasama fajara mutum kana nabi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi to amma ya yi uwa kamar yadda na saba a wurin waɗansu karatutukan da ba nan ba kila a nan ɗin ma a wani lokaci a baya cewa shi an nifaq munafunci a shar'anci ya tafi kashi biyu akwai abin da ake kira annifaqul akbar babban munafiki akwai kuma abin da ake kira annifaq al-asghar karamin munafiki ko annifaqul akbar shine kuma ake kira annifaqul i'tiqadi wato munafiki a aqida ko kuma annifaqul asghar karamin munafiki shi ne ake kira annifaqul amali munafunci a aikace ba a aqida ba to suna da bambanci ta fuskar hukunci annifaqul akbar babban munafunci wanda shi ne annifaqul itiqadi munafunci a aqida shi ne mutum ya kudurce kafirci a zuciyarsa amma a zahiri ya bayyana imani ina fata mu Allah ya ce wa minhum man yaqulu amanna billahi وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين daga cikin mutane a kowane ke yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin kiyama Allah ta amma ƙarya ce ba mu muni bane ya faɗi wannan ne kawai da baka amma a zuci ba haka bane idza ja'at al-munafiquna qalu nashhadu innaka la wallahu rasuluhu wallahu idan munafiqun sun zo za su ce muna shaidawa lallai ko manzon Allah Allah ce ya Allah ya san kai manzon sa ne kuma Allah yana shaidawa cewa ƙarya su sun faɗa ne da baka amma a zuci ba sa kudurcin kai manzon ko manzon Allah ba sa kudurin haka to kaga wannan ya zama annifaqul itiqadi wato munafunci a ne a al'ida munafuncin zuci sai da zuciya na ɗauke da kafirci amma ba shi na bayyana imani kawai mutum ya faɗa don yin da mu ne kawai ya faɗa don mu ne su cewa don mu ne halin ba don wasu ba duk lokacin da aka ce musulmai sun ci nasara musulunci ya ɗaukaka sai yana jin hauki duk lokacin da aka ce musulmai sun samu kariya musulmai sun samu rashin nasara ko yana jin daɗi amma kuma ga shi da baki da kayan magana zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan munafiki ne babban munafiki duk wannan ba musulmi bane kafiri ne don Allah ya ce wa mahum bi mu'minin yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yasda'una illa anfusuhum wa ma yusirun sannan kuma ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يتقون وسؤال بقى أن يلوبي أكثر بكاتهم في إيمان وليس غبا غبا كذا في كفر يقولون بالأفواه ما ليس في قلوبهم غبا كذا في كفر أن أبن باب في أسكندوسي في إيماني في قرآني في حديثي في من ذا الله أما أسكندوسي في قريتي وهم النفاق الأكبر duk da cikin irin wannan wanda ke da irin wannan munafincin to ko da a cikin wata sura a karkan kasa inna munafiqin fi dharkil asfali min nan nar wa lam tajid lahum nasira to amma munafinci da biyu wanda shine an-nifaq al-asghar wanda kuma ko mutum ne an-nifaq al-amali wato karamin munafinci ko ko munafinci a aiki a zuci mutum mummuni ne amma a aikace yana aiki irin aikin munafikai to kaga shi mai shi mummuni ne mai zunubi mummuni ne mai sako ba sa su bane ba dukkan wanda yake ya yi kalmar shahada daidai wa da ya yi da Allah ya yi da manzo Allah ma yana yin ƙarya mummuni ne mai zunubi yin ƙarya sifa ce cikin sifofin munafikai bai kamata a ce ya siffanta da ita ba siffantuwarsa da ita ba ta fitar da shi daga cikin musulunci da kai shi kafirci sai dai tana rage masa kamala na imani da zanto imanin sa ya zanto tawayayye haka idan mutum ya zanto mai saba alƙawari haka idan mutum ya zanto yin amana mai cin amanar ko mutane ko mai cin amanar al'umma cin amanar ɗaiɗaikun mutane yaron gida ya ci amanar ubangidansa ya rinka masa sata yana ɗaukar masa dukiya ba tare da ya sani ba ma'aikaci a gwamnati ya rinka ɗaukar waɗansu kayayyakin gwamnati yana ta sata ba tare da an sani ba ma'aikaci a kamfani da rinka ɗaukar kayan kamfani da rinka sarrafa su ta hanyoyin da doka ba ta ba su da ba tare da an sani ba to duk wannan ya zama cin amana ke a ba ka ajiya ka ha in ce mutu duk ya zama cin amana ke a ba ka dukkan wani abin da za ka sarrafa wani ya ba ka wata na'ura ka yi amfani da ita ka rinka cin amana ka abin da ka samu ba ka kawo ba ɗaya. ko kana eh, sarrafa masu ɗinka ko motarka abin da ta samu sai ta rage dan ka zo za a yi balas ba ta bayarwa gaba to duk wanda ya zama sun amana to wannan dukkan su sufofi ne na munafunci Ya ha kuma idan ya zanto duk lokacin da zai yi hutu ba shi da wani baya da gaskiya ya san baya da gaskiya zai kace akan rikin sa ya yi da'awar abin da ba nasu ba ko ya koya abin da ya tabbata a kansa to duk wannan sufofi ne na munafunci mai su ba ka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci sai dai ka ce huwa mawqudun billah lalle ana masa lazari da gidan wuta in har bai tuwo ba ya mutu akan haka akwai yiwuwar shiga wutar jahannama duk da ba zai goma ba amma dai zai shiga to ne amfani in tukun jahannama ko da mun shiga ne ai abin ba ba ba ba karamin matsala ba ce da haka wannan shi ne yadda ake bayanin waɗannan matsaloli wancan annifaq al-akbar ga hukuncin sa wannan annifaq al-asghar ga hukuncin sa kaga tunda ya sabon ban haka hukunci kuma da zai zo baya yake sabon ban dai idan laifi ya sabon ban dole hukuma ta sabon ban babban laifi sai zanto babbar hukuma karamin laifi sai zanto karamar hukuma kaga babban munafunci shiga cikin wuta tare da dawwama babban munafunci kenan amma karamin munafiki akwai yiwuwar shiga wuta amma babu da dawama to kaga anan gurin da manzo Allah ce dukkan wanda ya tuffa ɗaya cikin wannan ta kasance tare da shi yana da taffa ta munafunci amma wanda guda hudu suka tattara kana munafiqan khalisa hakkan munafiki ana nufin sunnifat al'amali a cikin munafunci irin na aiki ya haɗa duka gaba ɗaya da rage komai ba Allah ya وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا فهسى لي حسية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi shi dai yana cikin abin da zai nuna mana muhimmancin suka alƙawari idan mutum ya yi Jabir dan Abdullahi sai qala li annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce da ni wata ran law duk ranar da aka kawo dukiyar bahrain a'taytuka hakaza wa hakaza wa hakaza sai na ba ka haka da haka da haka wato in kuka hannu haka in baka in za ki tuko hannu in in za ki tuko hannu in baka nawa kenan to uku a wasu kun sun zama nawa ba wanda ya zama wasu da yawa to wanda na yi sun aka tuko hannu biya ka baka aka sake tukowa aka baka aka sake tukowa aka suna da yawa to wannan zama magana ta sun dinari ko dirhami maza ne ya riga da kawo billahi ta ka ne da in dai dukiyar baharai ta zo to abin da zan ba ta ce dukiyar baharai yankin baharai shi ne dai a yau ɗaya daga cikin ƙasashen da ake kira baharai ɗaya daga cikin ƙasashen yankin gal guda shida kasan saudiya kuwait sai baharai sai oman sai iran qatar sai united arab emirates kaga waɗannan su ne ƙasashen shida ne yankin gal yankin tekun farsa to bahrain din nan a da ba wai inda suke bai yanzu geographically shi kadai ne bahrain a da har wani yanki na cikin saudiya da kira al-ahsa wanda ya yi iyaka da wancan yanki duk yana shiga cikin ma'anar bahrain a wancan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai satin kasar bahrain a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fainta ya tsara shafin ƙasar baharin a yanzu geographically ko abin da kuka gani ke to wata dukiya mun za a ke da don kada a marar baharin. dukiyar da za a samu a san kodin ta ganima ko kuma ta jijiya da za a karɓa a wajen waɗanda aka kusa da yake suke da zan zauna da kasan launin musulunci manzo Allah ce za an kawo wannan dukiyar to da shi manzo Allah shi ne shugaban gwamnati kaga shi ne zai sarrafa ta wajen yi wa jama'a hidima sai ce idan wannan dukiyar ta zo zan baka kaza da kaza da kaza a cikin ta ita da zaka san Abdullahi ka ga da zai tsaya zaman dako to Allah kawo dukiyar Bahrain wallan ne shi malu Bahrain hatta qudra za ta rike su dukiyar Bahrain ne ba ta zo ba hatta qudra Nabi sallallahu alaihi wasallam har aka karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gare Wannan ولما جاء مال البحرين yayin da dukiyar bahrain ta zo daga baya bayan abubakar ya zama halifa shi kuma abubakar yana sanu da wani cewa annabi yake nuna mutane alƙawarin maka wani lokaci ya samu waɗansu ya cika waɗansu kuma Allah ya karɓa lokacin cika amara abu abubakar fanada sai abubakar ya umarni ga mai shela cewa ya yi shela man kana lahu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iddatun aw daynun duk wanda ya kasance yana da wani alkawari a wurin manzon Allah manzon Allah ya masa alkawari zai samu kaza ko za a ba shi kaza aw daynun ko yana da bashi manzon Allah ya taɓa bashi a wajen su bai bashi ba falli ya asna ya zo ya kawo mana kusan tambayar da muke nan idan wata gwamnati su zo tana zaɓar alkawarin da kan da ne gwamnatin da ta wuce sai inda alkawari ne na adalci alkawari ne na gaske to wannan gwamnatin za ta saka shi kada ce ai wancan wancan rijim din da ya riga ya wuce in dai an ba ka samu to shi kenan ba ka samu ba kuma to shi kenan an tashi da su to ai dukiyar suna nan ta jama'ar su kuma dai jama'ar su ne ba a canza ba mutum ne kawai ya canza ita kuma dukiyar suna nan ta jama'ar su kuma jama'ar suna nan ba ya su ake ba to saboda haka abinda wacce gwamnati ta bari na alkhairi ya kamata in wannan gwamnatin ta zo ta yi ta ɗora a kai amma ka ga da haka muke yi ko a jiha ko a tarayya ko a tsarin hukuma duk ba haka muke ba duk abin da wani ya gina da alkhairi idan wani ya zo sai ya rushe wannan sai ya kirkiro nashi babu in ji yasa ba za a taɓa ci gaba ba wani zai fara aiki ya yi sa a iya samu ya yi su ko ya yi ba daidai ba sai idan ka zo mun ka da ya tsaye ɗora a daidai gaba amma kan ka ce ka faro da ƙasa don abin da aka wanda an yi hasarar miliyoyi a banzan ke to wani na gadar da shi baya dole na abu sun ce dukkan wanda ya kasance yana da alƙawari tattare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yana da basi, annabi bai biya su ba falli a suna to ya kawo mana jabir ce ko da ji wannan shela fa ataituhu sai na je wajen abubakar wa qultu lahu na ce da shi inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li kaza wa kaza nace ni Allah ya ce da ni kaza da kaza idan dukiyar ba harai zan ba ka kaza da kaza zan ɗebo masa har dinki uku haka za wa haka za wa haka za jabir ce fa hasali hasiyatan fa adatuha sai sun komo wani dinki na kuɗi ya mi komo fa adatuha sai ni kirga fa kamsu ni. kamsuli'a sai ga shi dirhami ɗari biyar ne ko dinari ɗari biyar dinari ɗari biyar kuɗin suna da yawa ba wa kana bi sai ce ko gudu sai ha nawa ga gari yace kaza ne yace to a baka rukun su guda biyu tunda manzo Allah cewa ya hakaza wa haka hakaza wa haka hakaza da haka na kun farko abin da kike da sai mu kawo maka irin su to biyu wato jira a cika ba alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba wato ya samu jira a biyu kenan dubu dubu ɗaya ɗari biyar idan jira ne idan dinari ne ma dai dubu ɗaya ɗari biyar ga kuɗin da da yawa متفق عليه وأن حديث الإمام البخاري لإمام مسلم سكر وصول a'a ka dai fahimta nawa ka kirga kaza aiki ya san da manzo Allah da yake haka da ya kace adadin ko yana son ya kasance abin da ya ba shi na farkon ya zanto daidai da na biyu da na uku ba da yi ba ƙari an bai da kun ga a nan gudun wato mun fahimci suka alkawari a cikin wannan hadisi domin ga shi hatta alkawarin da manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da cikawa da ya samu damar cikawa ba sai na Abubakar wato ya yi kokarin ya zartar da malamai suka ce a cikin hadisin kuma za mu fahimci cewa a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san dai ba domin da ya san cewa wato dukiyar za ta zo ba da baiwa wannan jadar alƙoli ko ta musu alƙoli ba amma ce mutu idan dukiyar baharai ta zo ta zama ba ta haka ba wa haka na wa haka ko sai da shi dukiyar ba ta zo sai bayan annabi sallallahu alaihi sannan malamai suka ci hadisin na nuna cewa a ce shugaban gwamnati yana da dama ya tasarrufi cikin baitul mali idan lam yakun ma'ahu hawan idan ba sa rai a cikin tasarrufin da yi kamar wani mutum yana cikin kunci ya tsakura daga cikin aljihun gwamnati ita je ka sai gida wannan cikin kunci ya tsakura ya ce ga ya treatment din dan ba ya lafiya ba son zuciya mutumin ya cancanta ba wai dan dangantakar mutumin da shi ba ba wai dan dan dabar sa bane ba ko dan ya siyasa sa bane cancanta ta sa ya ba shi idan shugaban gwamnati ya shiga da ga adalci bai zalunci ba inda da kan da shi zan ba ka me yasa ba kowa ba sai ba gado ya kalli tantanta da matsalantar bukata sa da suna abubakar da suna abubakar kuma zai zo ta kuma a lokacin wani bai zo ya protest ba ya ce tun da aka zuwa gado ni ma ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi dole sai an bani ina fata an fahimta dan bayarwa ba sarki ba da dai gaba zai bayar sai ya ba kowa ya za a yi akwai wanda da abin da zai ba kowa a duniya wato zai ba wani ya hana ba to shi da abin da ake so lokacin da ba sai ba bisa da kankanta sai ba bisa da son zuciya sannan ga mutum biyu duk kowa ya kankanta ba su shugaba na iya ba wani ya hana wani manzo Allah ya ce ni haka ya ba wani ya hana wani Ya ce da dama duka zo da kyauta in ƙetare wanda na fi so in baiwa wanda ba shi na fi so ba amma saboda shi wanda na fito na ga yana da dangana yana da tawakkali da karfin imanin da ko bai samu ba zai iya ba wancan ko ba ya da saboda haka sai in ba dan jin tsoron kar ma ya je ya rufe ya je Allah kuma ya tufar da shi kuma ta ba sai in ba shi dan ka ga wani mu Allah fa kulubu kaga haka a cikin a cikin wadansu sun ya zama kuma wani mu Allah fa kulubu in ba haka bai ba ka ba shi da ya zai Allah ya rabu باب المحافظة على ما أتاده من الخير باب اللي يكي مغنى أكن كيائي وأكن أبن دمتن يتابع الخير باب المحافظة باب اللي يكي هنا متكر كيائي ودباد كلاوة على ما أتاده أبساد أبن دمتن أدن يتابع ينفع من الخير من الخير كافا بيوم الخير تسوء أكي كيائي سننجي كده كدينا karka zo ka saba kullum ka tashi da safe sai ka karanta alqur'ani izu ɗaya, ka ɗauki lokaci kana haka kuma wata rana shi kenan da daina sun kamar an tsanta wuta a wata uku ba kai komai ba kar ka saba litinin da alhamis kana azumi sai kuma wata rana abin ya zo ya tafi ya samu rauni ya ɗaya ci galaba a kanka aka wata biyar wata shida babu wanda azumi ta manta ne ko ake duk abin da ka faro na alkhairi ka dawo ma a kai karka daina yasa ake so karan fari ka ɗauka ka san dan ɗauka ka ɗan ci gaba da yi ya fi daɗi ta iya yi wa wani ɗauki tunan da da tunan da alhamdu ya dole yake kuro aro aro ba zai daina ba yana da ƙarfin imani yana da himma yana da ƙwazo amma ta iya yi wa wani idan ya fara da daina to a nan tun farko sai ɗauki azumi uku a kowane wata domin idan tunan da da tunan da alhamdu sai kowane wata azumi nawa takwas domin kowane mako azumi biyu biyu ga hudu ga takwas kenan to da wanda zai ɗauki uku wanda ya fi sauki uku zai fi sauki sai da kuma za ka fi jurewa to da ake ka ɗauka kana yin takwas kowane wata litinin da alhamis nan, ka zo wani watan ba kai ba wani ya sake zuwa ba kai ba gara ka ɗauki azumi uku a kowane wata kuma ya kasance ba ka dainawa a kowane wata sai ka yi muhafaza ana son mutum ya muhafaza a kan abu ma'ana da ka ɗauki abu mai yawa wanda za ka kasa gara ka ɗauki abu kaɗan wanda za ka iya Yana wani yake ya ɗaukar wa kansa ya ɗaukan ɗaukar alƙawari tsakanin shi da ubangiji shi kaɗai ya sani ba wanda ya sani duk juma'a zai sayar da mutum goma ka zo da aiki na alƙairi duk juma'a ya da abincin mutum goma to amma kuma kila wata juma'a ta zo ya kasa to amma ya ɗauka duk juma'a mutum biyu Ta yadda zai shekara bai fashi ba ya zai ɗauka duk juma'a mutum goma ya wata biyu na yi wani wata da zo bai ba gaba ɗaya sai a wata na uku ya ci gaba wata juma'a da ya ƙetare dawwama a kai ya fi tarin lada kuma da mai yawan da ba a dawwama a kai kaɗan da za a dawwama a kai ya fi lada sama da mai yawa wanda ba za a dawwama a kai ba wannan shi ne abin da wannan babin zai karantar da mu malam yake qala Allahu ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa qala ta'ala ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا fadin Allah ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin ubangiji baya canzawa abin da ke tattare da mutane baya mutane abin da ke tattare da mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim a sai sun mutane su da kansu abin nufi idan mutane suna cikin ni'ima ubangiji baya musanya da wahala da musiba sai in su ne suka musanya daga aikin da'a suka koma sako haka idan mutane suna cikin wahala da kuncin rayuwa ubangiji baya canza musu da yalwa har sai in su ne suka musanya sako din ta hanyar tuba da aikin kusai. ma'ana duk lokacin da kake cikin ni'ima ubangiji baya canza ta da ne da wahala sai in kai ka canza daga aikin dan a sako ma sako haka duk lokacin da kake cikin wahala to akwai sako da ya jawo ka zahar da fasadi fil barri wal bahri ma kasabat أيضا الناس يجبتهم بعض الذي يعملوا لأنهم يجبون وما أصابكم من مصيبة فضل ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بدون مصيبة تكون بدفع لكم كل جال قوانا كنت وأن الله فضيه بسن يعتبى هذا قوة عن الدعاء في أن تكون تنجى لجهالي لرسم تركي هو جهالي تركي في أن لا يكون جالبك لجوى حالة جزمان كرسر جرسم تركي هو جهالي ليلوى لكم جرهان تليم دوال ولا جزمان لا فيها shi ne ma'anar inda Allah la yubayyin ma bi qawmi hatta yubayyin ma to me dangantakar wannan aya da babu dangantakar aya da babu kamar malamin yana so ya ce mana lokacin da ka dawoma akan aikin alkhairi kake yin kullum kullum to kuma Allah na nan ko kuma na maka kana dillada na wannan kullum kullum da in aikin kullum kullum ne ko mako mako ko na wata wata Allah ba zai sauke ladan na mutum in ka daina <laughs> duk lokacin da ka gobe shi kuma sai ne sai ko ce ladan ke nan ba zai ba zai rubuta maka hutun da ba sannan ba za a ci gaba rubuta maka ba sai kai ne sai ka dawo ka ci gaba da la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wato kaga anan yana kallon fadin ma'anar ayar zai ka ta haka wannan وقال تعالى وبنجل تعالى يسير ولا تكونوا كالتي نقضت ضبلها kada ku kasance kamar wadda ta warware kitsanta min ba da kuwatin bayan ta tsaura shi da ƙarfi sai ta warware shi an tasan fili-fili daban-daban ta warware a nan wurin ubangiji na cewa idan kun kulla alkawali to karku zo ku kwanci ma'ana idan kun fara aikin alkhairi kun ɗauri himma kan haka to karku zo ku daina haka in kun yi alkawali kan kwanci domin an siffanta wanda ba ta da aiki sai ta siffanta zaki idan ta gama siffan, kuma sai ta zo tana sa kuliya tana kwancewa sannan idan an zuwa ta zaki idan an zama ta zuwa tana kwancewa mai wannan halin za a ce mata mahaukata ya kone hankali to haka wato kamar nawa ga wanda zai alkawari kuma ya cikawa ya yi ya cikawa wato kamar haka ne wato kamar mahaukaci ha kuma wanda fara aikin kokari wato ya zo ya watsar ya sake fara ya sake watsarwa wato nan kamar ba ya da cikakken hankali na gano kyakkyawar aiki ba da cikin da wani shi sa ya samu kansa inda yana da cikakken hangen nesa muku kyakkyawar aiki ba da cikin da wani masu aiki kari to da dai fara bai daina ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن كلمه aikin da Allah ya fito shi ne aikin da mai shi da wama a kai ko da kankani ne wane ce kullum sai ya yi ɗaya, amma wata rana ya yi wata rana ya ce wane ce kullum sai ya karanta aya goma amma ba fashi to wani ne aya goma ce Allah ya fito saboda wancan mai ido ɗaya saboda ne ya da goma ya yi istimrari wane ce kullum sai ya ce da mutini goma wata rana ya yi wata rana ya ce wane ce kullum zai ce da mutini ɗaya amma ya da goma a kai to shi Allah ya fito su da miskini goma wato kenan an fito da mun fara aikin mu ko kar mu daina ko mun yawan abin da muka yi baya kar mu ga yawansa mu kalli yawan wanda mu yi ba sannan mu kalli waɗanda suka fi mu aikin da kai ne lafazin su jam'u jam'i na kalmar anniktu wa huwa al-ghazl al-manqus shine dukkan wata fuska da aka yi amma aka warware ta zare da aka tufka shi sannan kuma aka warware shi ko gashi da aka tufka shi sannan aka warware shi shine al-ghazl al-manqud wa qala ta'ala ubangiji ta'ala wa la yakunu ce ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد ثم من ولا يكونوا كذا تكفن كالذين اوتوا الكتاب min qabl kamar waɗanda aka bai wa littafi a da fa qala alaihim al suna cikin aikin da lissafin kai lokaci ya tsawo fa kasar qulubuhum yau da gobe da gobe sai suka tantance ta gida ko mun ne tarku muku yahudu farkon lamarin su shiriya ne daga bayan yi ya zamani sai kasa da goma akan shiriya suka mutu ya tarbata nasara farkon lamarin su shiriya ne daga bayan zamani ya tsawo sai sai kasa da goma akan shiriya suka ne suka canja ta hanyar fata. to ko mu ne ku zama su shi ne wala ya kunu kallabina utul kitab min qablu kada mummune su kuskura su zama kamar waɗanda aka bai wa littafi da fa qala alaihi min amadu lokaci sai ya tsare ta gare su da gobe da gobe fa qasat qulubuhum fi zakatun suka kike da suka bu da wa'azi na ratsa su ke da ratsa su da suna san sai suka zo ba su san sai fa kasu mun ka ko Allah ya tsare وقال ta'ala فما رأوها حق رعايتها Allah ya zargi waɗansu daga cikin waɗanda suke dawar biyayya ga Annabi Isa ce fa ma ra'auha ba su kiyaye abin da suke a kai ba na alkhairi ko na aiki haƙƙa ri'ayati ha kyakkyawar kiyayewa hakikanin kiyayewa ma'ana sun fara amma ba su kiyaye ba sun suka wasa yana nufin fatan ma'amar wannan aya ko daidai wannan gaba a iya ɗaukar daga dukkan mutumin da yake yana aikin alkhairi amma kuma kasa da wama kai daga baya ya wafa su kasa irin wannan yakan samu mutum yau maganin sa yanzu yau daga fara karatun riyadu salihin yau shekara nawa shekara nawa kun san bukun eh a'a ba wai ka san mun yi fashi a tsakiya lokacin da muka yi karatu saboda in zo ku bai in dawo in zo ku bai in dawo mun yi fashi na wajen shekaru biyu ko da kuma da nasiru ya ci gaba da haka ba za a kirga ta fashi ba don da karatu ya ci gaba zai tsaya gaba ɗaya illa ya ta ma'ana shekara su kun biyar zuwa shida biyar da zuwa shida da fara karatu to da wahala yanzu idan ta yi sa'a ka samu cikakkun mutum talatin a nan waɗanda su aka fara har zuwa wannan babin ne daga darasi na ɗaya zuwa yau darasi na tamanin da nawa na yin tunan ne ko don a hakikin dukkan a kwakwakwakin da da kullum su ne a nan kuma duk ba sa karatun masu jirgin a ba wasu da ba wani kare da a kotun da suna nan da ba a yi su kuma da gaba mara auwa da ya yi da hari to ko ba su ba kamar ya karatun kan yamma wannan duk ba gaskiya bane wannan duk ba gaskiya bane galibin mutane ba sa iya zama da ya za a ga akwai lokacin da kake da karfafi kamar kanka dana kamar kanka dana da kayi fashi kaya sai na biyu sai ke ɗan sa maka jin garfin fashi shi kuma sai ga wani daga wannan kuma ya daina shi. to me maganin wannan magani idan ka fara karkato sai karka karka karka wasa idan ka fara ka ci gaba ah, to dai amma ko ga ba abin da zai dawo mutum ba shi da kullum kullum shi ne zai dawo mutum ina fata mun fahimta to wannan sana ce ka koma karatun da ake na sai bukari har aka kauta aka shiga waye aka kauta aka shiga muslim aka sai ka samu wani an fara darasin farko da shi ba a zo tafiya ba ya daina wani an fara daga tafiya ba sai karfe ba ya daina wani an fara a rukunin kashi ɗaya daga ukun karshe kwata ɗin karshe na lissafin ake da shi kuma da aka sauke shi kuma ya daina lokacin da aka sa sabu waɗansu kuma suka sake zuwa da ya shiga mutum ya da ya da goma sai wanda yake da karfin hali ban ce ba ba ko wanda suna da karfin halin da za su yi ta abin ina da wanda suke ce yawa suna masu kafir ba ta fara kuma kuma akwai wata maslaha a wannan da Allah kai da kuma maslaha ta kare da Allah akwai maslaha Thank you. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فصارت قيام الليل متفق عليه an karbo hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da gare shi kana yake kana ne Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tara da mun Allah tabbata da shi ya ce da ni ya Abdullah ya ce abdullah la takun mithla fulan kar ka zama kamar wani wanda Allah bai san sunan wancan wannan ba ya sani amma ya koyi sunan dan kare fallasa tunda makasudi shi ne a gane abin da ya yi wanda bai dace a yi koyi da shi ba wai a gane sunan su ba la takun mithla fulan kar ka zama kamar wani كان يقوم الليل يا تسجينا أي وردلينا قيام الليل فترك قيام الليل سي وقت قيام الليل كما يدينا بس يسلت هذا أنا saƙon da abdullahi bin amr bin al-as fahimta ga wani bawan Allah da yana kiyamul layli ya daina manzo Allah ya ce kar in zama irin in zo ina aikin alkhairi kuma in daina wannan ya fara kiyamul layli a matsayin misali amma kowane irin abu la takun mithla fulan كان ينفق على المساكين فترك الإنفاق على المساكين لا تكن مثل فلان كان يقرأ القرآن كل يوم جزءا واحدا فترك قراءة القرآن لا تكن مثل فلان كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فترك الصوم duk ya da su kowane irin aikin alkhairi ya mu lalata ba ban musu ba ku ta akwai cikakken haɗin kai amma sai ka je ka samu waɗanda suke a masallacin tabarma su ta tsufa babu cikakken haɗin kai Mu ya waɗansu abu ta fita yi ƙarfi tabarma su ba ta tsufa ƙwallon firkin su baya mutuwa akan ba na masallaci da zai mutu tabarma masallaci su za ta kuma kowa na zuwa kuma kowa zai yi sallah iyaka idan mutum ya ga ba wadatacciyar tabarma su ba zai su yi abin nan ba illa iyaka sai sai zargo masu zai rika zuwa da ita ni ya sun faɗa ya zama kuma ta ce ni ke kayan sa da muka ne a bayan masu tsuntsa ko a wurin to abu misali shi ko zama yake misali ya kamata su zama ta ƙarfafa sama da abutar masu aikin farna a wurin farnar ka duba abutar ɗan karta ka duba abutar ɗan kallon ƙwallon ƙafa a fulfar na kulab kaza ka ga yadda suke da zumunci da haɗin ke sun yi da su haɗa kuɗi ko rawa ne don maslahar wannan talabta a haɗa kuɗi a ɗauki mota a tafi ta gina kallo a tafi bus a tafi abuja a tafi lagos a yi waye duk wannan ko ka duba ko mai addini ko mu masu addini me muke rabin wannan wanda ya tafi addini to wannan da zai sa ka gane matsayin addinin a cikin zuciyarsa sai da kanka ka faɗi matsayin girman sa da muhimmanci ko rashin muhimmancin sa a cikin zukata bai kamata kawai mu karanta nasoci ba kawai don mu ji ilimin kawai mu ce hasiru ilimin suna ya aiki shi ne amuwa halayyar mutum juya hali a ga mun canja ba na nufin mu daga bil adam zuwa ga mala'iku la ya'sun Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun a daga bil adam da baya da kirki zuwa ga bil adam da yake mai kirki daga bara gurbi zuwa ga koda tsakatsakiya ne in bai zama gaba ɗaya ba wato ko komai da komai باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء باب da yake magana a kan mustahabbancin da zance wa talaqatul wajhi da sakin fuska inda liqa'i lokacin haɗuwa da ɗan uwa ko abokane ko dangi wato abu guda nawa kenan na farko da da zance na biyu kuma sakin fuska abu guda ne? eh ka zama mai daɗin zance tsakaninka da abokaninka, ba mai mummunar kalma ba kar kullum azzagi da ba'a da mutu shi ne abin da ake yi daga bakinka a'a da daɗin zance kalma mai kyau al'amru bil ma'ruf annahi anil munkar duk kalmar da ta za ta kwarzani abokin zantanka a cikin zuciya ta karka amfani da ita nemo wadda take ta fi talauci a madadin ta yi amfani da kalma mai sauki ma'ana karka zo mai yawan kusa ta gudan sai zan zo mai sa muku farin ciki karka zan zo mai sa su tsaye da tsammani ka zan zo mai sa su sa rai karka zan zo mai nesan ta su ga ubangiji ka zan zo mai kusanta su dab da ubangiji subhanahu wataala wannan ne sibul kalam istihbab fi al-kalam mustahabbancin da da zanci mustahabbi ne duk zancen da zaka yi tsakaninka da makwabcinka da abokin aikinka a makaranta ne a ofis a gida ya zanto da daɗin zance ne tsakaninka da matarka tsakaninka da yayyanka kannanka iyayenka da daɗin zance ne tsakaninka da ƴaƴanka da daɗin zance ne kundul kalam ma'a kullin nas tare da kowa da kowa ya zanto kai so kuke lalle a rika zuka kamar turare dan dan noma mai kanci kowa ya kuke mu'amala da shi so kuke yi ya saba jin da daɗin zance daga wajen sa babakar magana ba ba zagi ba wasu mutunci ba to ya za a yi zama haka to ya gani mazan sa kan magana wannan ya shafi kowa daga cikin mu ni in matsantawa sai na ce ma matsantawa kanka wancan ma ya matsantawa kanka to har mutum ya zama haka a hankali a hankali ba wai rana ɗaya ne ba mahadi ne kawai manzo Allah ce Allah zai inganta shi rana ɗaya za su maka maganin mutane su amma a tare ɗaya ubangiji zai rike ɗaki kawai ya zama kamili cikakke a dare ɗaya saboda zai zo ya zama mujaddadi a ƙarshen zamani saboda haka kuma lokacin ya lalace da yawa Sai yadda ba za a ɗauki tsawon lokaci ana tarbiyyar ba har halaka ta yi halaka sai ubangiji da Allah ya keɓance shi ta hanyar gyara emergency dan da nan a cikin dare ɗaya kawai aka wayi da kowa na ta wai shi ne ku wanda shi ne ku wannan kamar wani sabon mutum aka saukar daga sama to in ban da mahadi da ni da kai tun da mu ba mahadi ba ne ba aka ga asiya ah, a hankali za mu samu tsarkawa a kanmu muna koya wani abin mu wani abin mu wani abun ke tsaye rinjaye mu wani abun al'ada da muka taso a gida a garin mu rinjaye mu al-insani ibnu bi'ati duk dan adam da ta gani haihuwar environment din da yake ciki ne wannan environment din sai ya tasiri ta tare da shi irin maganar da ake irin kayan da ake sawa irin al'ada irin tabi'u duk kai ma haka za ta tafi ko masu kyau ne ko marasa kyau to sai in kana karatu ne yau da gobe yau da gobe za ka yi kokari wa ka yawa kanta juyin juya hali to in ka samu wancan yayi wancan yayi sai kuka kawwala wani tsaftataccen community na musulmai kuna ta'amuli ta wata hanya ta daban sai kun tasiri a kan saura domin kullum dan adam da ake kira dan adam shine wanda yake iya canza wani sa ba irin wanda in yayi yazo zai tafi da shi ba akwai wanda shi in yayi ne mu ya ana zuwa karatu zai zo gobe kuma in ya zo duhu an ɗauke ta shi an ba a zuwa ba ta shi ba ya cewa ai yanzu an dade karatu ba a cika shi wannan cikar ita za su tafi da shi in ba a cika ba kuma shi ba wannan ba ya tafi tasiri wanda ke da tasiri shi ne wanda ya sa mai amfani ko shi ɗaya ne zai je koya ko su biyu za su koya to wanda shi ne ke da tasiri wanda idan ya iya shi kuma zai kawo juyi a gidansu ko a unguwarsu ko a makwabtansu a cikin kasuwa da suke da rumfa kusa da shi ko a kamfanin da yake aiki to wannan haka ake so ka zama ni za a yi قال الله تعالى واصبر جناحك للمؤمنين وبنجي تعالى كده من صلى الله عليه وسلم واصبر جناحك للمؤمنين كسستوك فكافكنت بمؤمنين أدنجي تزوم التواضع جممنين mai kaskantar da kai ga mummunai sai wannan ya nuna wa ake wa tawadu'u mummun amma kafiri ba a masa tawadu an bayyana ko dan a cikin yi wa kafiri tawadu'u akwai kaskantar da nasa kai addini shi ka nuna maka izza dan izza ta tafi addininka. in ka kaskantu a gaban su to addinin ne ka sarki dan da kai din ba shi ne malamai suka ce sai fa in akwai hikima ta da'awa akwai kafirin da sakin fuska na iya jawo su kusa da shi daddaɗan zarce na iya jawo su kusa da shi wani siffa ta tawadu za ta nuna na iya jawo su kusa da shi don ya musulunta to in ka hango wannan maslaha yarin rinjaya a cikin zafin ka cewa ko wannan maslaha to babu da yake haka amma duk kafirin da ka san sakin fuska zai sa ya raina ka ya raina addini daɗin mutum da zai sa ya raina ka ya raina addini tawazu in za ka yi sa ya raina kai raina addinin to ba ya da amfani kai masa tawazu ko cikin fuska ko da ta dan yanzu dole ka mu'amalance shi da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa dallun alayhi sai ka dace shi a wannan layi ya ayyuhan nabiyyu amanu قاتل الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين amma idan akwai sare na abin da su cikin wannan babu lokaci ka dan sassauta idan akwai sare zai kai ne za ka auna kuma ba shi tsakanin wannan da wannan ka yi kaskantarwa da wannan kanka wancan kuma kai masa ɗagawa ka yi datsa wannan da zafi wancan sassauta saboda bambanci tsakanin wannan da wani amma dai mummuni shi kan gaba ɗaya ana son ka sakan masa fuska ne ana son kuma fuskantar da kanka da laifi sai in wanda yake da siffa shi kuma cikin mummune yake da siffa ta kabbarin da kazawa da girman kai hakan zai sa ya rika wani daga hanci yana huhu da huhu haka to kai ma nan gurin ba za ka masa tawadu ba ka kanta a gaban sa ba za ka tuni tuntunsa ba amma ko ba za ka masa tawadu kawai ka zama wani araha ba ka zama wani tuwanci sai a gaban sa bayan shi bai san mutunci ba dan kana karrar mutumin da ya san karamci wai musanabbi ce idan anta akramtul karima man tafi wayan amsa asran al-la'ima kamar gada yake idan ka karɓa mutumin da yake mai mutunci to kamar ta mallake shi dan ya san mutunci zai ji daɗi wannan ya karrama ne amma idan ka karrama mutumin da bai san mutunci ba to ko ka sa ya rika dazawa to sakamakon haka ba za ka karrama shi ba ina ba za ku fahimta wani babban malamin hadisi yana ba da hadisi sai irin halibocin nan masu girman kai da gawa da su zo masallaci da wani su da jama'a suna ta tashi suna ta yadda su ko malamin da ya yi sai ka wanda ya ce na haddasana fulan qala haddasana fulan qala haddasana fulan qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji aka ce masa ba ka gani ga sarki ya zo baka tashi ba sai ce illa zi'aba la taqabul ista'ana da suraye ba ka tashi dan dila ya zo kowa gaba ka taɓa ganin kula ta tashi don zo wuri ne ne da sana'arsa ya hukara kula ya ba ka tashi don dila ya zo قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau kunta faddan ka kasance wato faddan mai mummunar ɗabi'a ghalibal qalbi mai kautin zuciya mara rahama al-fadaba a aikace ghalibal qalbi kuma a cikin zuci wato a zuci babu rahama ba ta a kuma mummunar ɗabi'a inda ka zanto mai mummunar ɗabi'a mai kautin zuciya lam faddu min mutane sun dare sun barka Allah bai mai da ke zama haka ba da ya mai da ke zama haka da ba wanda zai zo na tare da shi wato sai wannan ya nuna kyakkyawar ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa mutane suka ne suka matso wato ainihin kusa da shi وعن أبي بن هاشم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله sallam. daga adi bin hatim Allah ya kare da a gare yake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ittaqun nar wa law bi sitti tamra ka ji tsoron wuta ka kiyaye kanta da ku ji tsoron wuta ku tsare kanku daga wuta walau bi shi samra ko da da rabin dabino ne dabino ka tsaga shi rabi ka ba da rabi sarka rabi ka ci ko da da shi ne in baka samu komai ba kai ci fa man lam yajid wanda kuma ya samu ne yin sadaka da rabin dabino ba fa bi kalimatin tayyiba to ya tsare kansa daga wuta ko da ta da da kalma ne a ji kalma mai daɗi tana ta daga bakinka lokacin hirarka da abokananka ka ga mai daddaɗar kalma baya ba'a ga mutane baya a shari'a ga mutane baya zantuka na baka da yawan ce babu zuwa babu dalili cikin abin da ba da amfani amma za da mutane ko dai jiwa ko yawan zage da su ko yawan yi na ba ko zancen baka wannan ta wuce a siffanta ta musamman in ka samu mata ta samu mun ba da wannan ta wuce a siffanta ta wannan waɗannan zantuka dukkan su da kan harshe Ƙazantar da su shi ne sun da yi zanabar duka baya baya yi zanabar bata duk ya sa harkar ta yi da shi to wannan ya kamata mutum ya tsarkake harkar ta kuma mutum ba su kalmi ba muttafaqun alayhi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu hurairah ce lalle manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa da da kalma kanta sadaka ce muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa huwa ba'd hadisin taqaddama bi kulli wannan wani sashi ne na hadisi ya riga ya gabata yana da tsawo wa an abi dharr radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka daina aikin alkhairi ko mun dan ɗinsa ko mun ta dan sai an ta da sai walau an talqa akaka bi wajhin talq ko da kuwa ka gamu da dan uwanka musulmi ne da kalma da fuska ta fuska wajhun talq fuska ta kaciya ba murtukacciyar fuska ba yasa manzo Allah ya kowa murmushi fuska ta aka kace ta kowace sannan kuma cikin murmushi sallallahu alaihi wasallam باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك باب اللي يكي مدنة أكام مستحبا تبين زنتي لأن مثل تبين زنتي لو اللي تكي مدنة كذلك إذا لكلموني ورا ورا wanda shi wanda take wa magana zai fahimta ka yi wa mutum magana a matakin fahimtarsa idan mutum ba mai ilimi ba ne ka tafi da shi a wannan mataki na ƙasa idan ƙasa tsakiya ɗalibi ne a wannan matakin idan babba ne waye a wannan matakin dan kawai a matakinsa dan birni a matakinsa yaro kankani a matakinsa samari irin nasu zance daban da fije irin nasu daban idan ka zo kana wa wuri duk da fije ne in shekara hamsin sittin saba'in kake musu magana amma sai kake maganganu kamar kana magana da yara ɗan shekara goma sha uku za ku fi tarihin hankali a cikin zarfin ka babu bayani don bayani na nuna ta yawa kowa magana daidai da daidai ne kwakwalwarsa da mata dan ka gina ma ka idan ka masa magana ɗan da ka amma duk wanda ke ƙasa da shi to ka tarihin tarihin ka amma idan wuri a sakuɗe majalisi ne ya haɗa kowa da kowa akwai dokin akwai na ƙasa akwai ɗan tsaka akwai wayayyu waɗanda suke da gogewa ta duniya tattan ɗan boko bayan ɗan boko akwai kuma na ƙasa wanda su yi karatu boko ba kowanne ko sai ka saka Ta yi wancan yi wancan don kowa gaba ta in ka tafi a bangare ɗaya sauran za su ji ba a yi da su su yare ne in ka tafi ƙasa da yawa ko in zan lafi da ta na masa hankali kuma ka ɓata musu lokaci to kaga anan gurin nan, dole mai magana ya kalli wanda yake magana da shi ya kwatanta girman fahimtar sa don ya tafi da shi akan haka wannan shi ne bayanin salaf sannan makasudan zance ka yi magana mutum ya fahimta ba ka yi magana ka burge mutum ba akwai magana ka fahimtar da mutum akwai magana ka burge mutum yawanci duk wanda yake zai yi magana sawa'un malami ne ko ba malami ba cikin wanda za a magana maganarsa dole malami ne na addini dole ɗan siyasa ne kila wani mai wata tsarewa ne a rayuwa masani ne ta wata fuska tattalin arziki ko wani abin da ya shafi rayuwar ba to za ka samu su kashi biyu akwai wanda kasudin sa lokacin da mutane suka samu ya zo ya burge su to wajen burge wannan ɗaiɗaikun kalmomi da zai rinƙa yin amfani da su sai zan to ba kowa yake iya gane su sentence da zai rika ginawa zuman da zai rika ginawa a cikin zance ba kowa yake ganewa ba to ya sarka ne ya sarka na sai da ya burge amma ko bai fahimtar da mutane ba ya amma ya yi ina ta magana kun ka ji ma ya ce kaza to ya burge ba amma bai fahimtar da kawai ya amfanin sa to akwai kuma wanda makasudin sa ne ya ya za a yi shi wanda yake wajen ya fahimta to waɗannan su ne masu cin nasara a cikin masu yawa jama'a magana sawa'un da sunan siyasa da sunan addini da sunan ilimin boko da sunan ilimin addini wanda zai yi magana ya fahimtar da mai saurari su fi kowa cin nasara amma kuma sun suka fi zama kaɗan a cikin masu magana a gaban jama'a ko malami a makaranta za ka samu wani malami yana burge shi idan ka zo ta fara da dariya amma ko bai fahimtar da kai ilimin da ke karantarwa ba abin da aka ce karantar da kai a zangon karatu ba ka fahimci komai ba sai cikin goma ba ka fahimta ba amma tun da in zo zai ba da dariya zai ba da labari a yi ihu sai ɗalibai na burge su amma ya san da su ilimi to haka ko da masu wa'azin addini ko masu haka shi ya zai yi mutane a burge to ka ga wannan ke dan yana wasa da hankalin mutane to an fito su yi bayani a cikin zance shi ne fahimtar da bai tsoro shi ne babu babu bayanin salam babu mustahabbancin bayyana zance wa ibahi da fito da shi fili lil mukhatabi ga abokin magana wa takririhi da ma maimaita zancan ya yafhama dan ya fahimta idza lam yafham illa bi zalika in ba zai iya fahimta ba sai an ne ta su sai dole za wannan ba kaga wato hadisan manzo Allah sun shafi kowace rayuwa ta yanzu kafin wannan mutum tsammanin manzo Allah za a yi babu akan wannan a cikin hadisan manzo Allah za su gudu bayani akan ya zai magana an Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري أنكر أوه حديث الآن عن مالك الله تعالى جاء غريب يجي لله النبي صلى الله عليه وسلم يا تكنتي إذا تكلم بكلمة إن زي زنتي دون زنتي أعادها ثلاثا إيه كم من يتوانا زنتي حقه أكو hatta tufhama minhu har sai an fahimci wannan zanta in ya zaba a fahimta ba sai ya nuna ta uku sai nuna ta wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim in yazo wajen mutane ya musu sallama ya ga kamar ba su ji ba sallama alaihim salatan har sai ya nuna sallama da har uku zai ce assalamu alaikum ya ga sun shagala da wani zance ko ana hira ba ji ba ko sai daga murya sama da wata assalamu alaikum in ya zaba a ji ba sai ya sake ajiye murya assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam yana bukatar sai an fahimta amma idan ya kai in ya yi zance to ɗaya an gane to ba sai ya nuna ta ba in ya ga ko bukatar akwai wanda su gane da su shine sai nuna ta ko bi wani lokacin nuna ta ko kuma sai daga cikin matan su cikin dan annabi na zance wani lokacin ta ayi kida ya kalmomi saboda ba ya shigar da kalmar cikin kalmar ko maza da kira kuma mutu a ba zai yi haka ba sallallahu alaihi wasallam dan ko wani harafi ne shiga cikin wani sai wata kalmar ta shiga cikin wata dan an tashi daga sallar isha'i a yau to za mu zauna mutum na kwamitin masallaci ya shafi ɗan kwamiti ne kaɗai kuma insha Allahu mutum ɗin za a fara shi karfe takwas da rabi zuwa goma muna fata an fahimta kaga wannan magana ɗaya kalmomi ɗaya ɗaya ɗaya amma wani idan yi a da za a faɗa a ƙarshe zai faɗe shi a farko abin da za a a farko to kuma mutane suna da baiwa ta yin magana wani yadda Allah ya yi shi kenan wani kuma za a a'a zai yi amana da saurin baki to baya bin abin hankali kenan wannan kuma sahabi ne ka ba ba hankali da ka fahimta وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله تعالى دا جريح كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا تكي زنتان النبي يكسن تي زنتيني لربطي على ربط الله في الله يا يا ربي زنتيني لو ربي زنتي لدى معلمين هكما تبلاغ في فقا شيني تكالله زنتي تكتا في دائرة دائرة جملة جملة عندنا domin idan ka shigar da wani cikin wani da zama da su zuciya amma idan ka ware su sai idan wani sun stop ne ko da a cikin bakin ka a cewa wani eh, nan dole ka fita idan wani kuma ka jama'a idan an tashi daga karatu a yau kada kowa ya ɗauki masu ɗinsa sai bayan an yi sallah da minti Ta kaga an tashi daga karatu a yau ya zama cikin rance a kowane abu da haka ko da a emotion ɗinka sai ka mura ko wani abu intihal ɗinka amma lokacin da kake kada kowa ya ɗauki abin hawan ka, sai bayan an yi sallah da minti biyar sai ka kai a nan kowa ya san baya zuwa wani abu ka zo kurkusa ma'ana alamar motsin rai da za ta rika yi na ma kanka da emoji ɗinka wato duk da zanto yana ba da ma'ana ina ba za mu sannan kuma idan mutum malami ne ko malamin makaranta tawawu a sakandare ko a jami'a ko malamin addini a kan mimbari wani lokacin zance ba da baki kaɗai yake ba da idanu ma yana zance da nuni da hannu ma yana zance wajen nuni wani lokacin yakan taimakawa kalmar ba kalma inda ba ya karasa ya kasa kaiwa sai nuni da hannu ne ya karasa yanzu lokacin da ka zo ka samu mutum ko da baya cin larabci tafi wala yazlimu rabbuka ahada ne wani ke nufi ma'ana a hannun ubangiji baya zaluntar kowa ma'ana sai ga wannan nuni wanda makaho bai tiri ba ba nuni gudu ya karu da wasu abubuwa ko ba zuba babun karshe babu isra'il jalis da hadisi jalisi alladhi laysa bi haram babun da yake magana akan abokin zance ya saurari nan kuma gasa musamman ta jikin mako kana rasulullahi kana kalamu rasulullahi sallallahu kalaman faslan zantan annabi ya kasance zance ne da rababbu ya fahamu kullu man yasma'u duk wanda ya saurare shi zai fahimce ba zai ce shi da fahimta ba sai dai kawai in yana so kamar ta anifa wanda ya faɗa ne kazu wanda izini ne amma sun gane tawafu abu dawo babu isra'il jalisi li hadithi jalisihi alladhi laysa bi haram babu abokin zama ya saurari zancen abokin zamansa wanda ba na haram ba a cikin na in zancen da yake na haram ne za ka saurare shi da halatta ka saurare shi ba amma in yana zancen da ba na haram ba sai ka saurare shi واستنفات العالم والواعظ حاضري مجلسه da kuma yadda malami ko mai wa'azi zai nemi yin shiru daga mahalarta majalisunsa wato kar yana magana suna magana da ya zo waje kafin a fara karatu ga mutane suna cikin wani abu sai ya nemi ya hana da Allah jama'a sallallahu alaihi wasallam fara karatu sai da haka wani kuma kila da ya fara inna alhamdulillah kafin mutum kirkir kowa yin shi da kai kinsa to wannan duk yana da amfani mutum ya amfani da kowane abu a aikace a baki a nuni ya sa mutane su shiru lokacin da ya fara magana An جابر بن Abdullahi الله رضي الله عنه قال daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi yake qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wada manzo Allah ya faɗa mun a hajjin ban kwana yace iskan kutun nasa ka rinka neman mutane su shiru yayin da za ka wa'azi yayin da za ka huduba yayin da za ka magana Idan rinka neman su shiru dai inda su shiru ba ba za su ci ribar zancen ba sun makala sannan yake da ni la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba kar ku zama kafirai a bayana sashin ku ya rinka kulle wuyayen sashi wato sashin ku rinka kafin sashi wato kufin kenan nau'i na kafirci sai dai kafircin da baya fitar da mutum da cikin musulunci kaba'ir zunubi wannan hadisi da kuma kuna da shi abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu gata wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi dan ne da wani ba mu Allah da ya na kuɗi to amma kuma da zai suka wata Allah ya kula ya wata cikin ra'ayin kuma akwai wanda ya san da wannan alƙawari sai faɗa ɗan uwansa cewa babansa ta yi wani alƙawari ko a iya ɗauka daga cikin kuɗin da ya bari kafin a gado a cika wannan alƙawari ko kuma shi wannan da ya sani shi ne zai bari idan an ba shi na ya biya ya cika alƙawarin da mahaifinsa yi duk wanda aka yi yayi idan sauran ruwa sun amince aka ɗauka cikin dukiyar aka biya aka cika wancan alƙawari ya halatta idan suka ce su ba su yadda ba ko ba su sani ba shi wannan da ya sani da an ba shi gado kuma sai ya ɗauka cikin biya ya cika wata alkawali na halitta sai dai ka gane a kowane bashi tsakanin alkawali da ba in ba ba kance ne ya yi shi ne zai zama wajibin cikawa amma alkawali wanda lokacin da bai riga ya zo ya biya bai cika to ai baya zama wajibin cika a kanta tun da da yana da yadda ya cika shi yanzu kuma da ya tafi kuma tun da ya riga ya tafi dukiyar nan ba ta shiga ta zama gada ce to da su yan ƴaƴan da sun yi a matsayin ihsani da su ne su ba akwai manci mutum ya riga alƙawarin cikin da gwamnati wanda Allah ya ba cikin zuciyar alƙawarin cikin zuciyar gwamnati wannan ko maganar wani ya fitar da maniyi ta hanyar tsoraka da firgita sai wanka abin da malamai suka nuna wanka ba wa zaba a kan mutum don ya fitar da maniyi sai fa in ya fitar da shi ta hanyar jin daɗi azumin kafara da rantsuwa dole sai a jere kafarar rantsuwa azumin ta ba lalle sai a jere kan iya a jere kan iya a wari kabli ko ba a biyu idan mutum kabli ta kama shi ko ba a biyu a cikin sallah shin zai yi karatun tahiya a'a a aikace manzan Allah ya yi kabli ya yi ba'adi ba tare da ya karanta tahiya ba da haka da mutum ya yi wannan sujudu guda biyu ya ɗago kai tsaye kawai zai sallama ne kamar yadda hadisai suka nuna haka cikin sahih bukhari babin da yake magana akan sujudu sahwi ko mutum da tambayoyin da suka kokata wasu da Allah ko sallam wa barika ko nabiyyina Muhammad wa ko alihi wa sahbihi